أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي داود والقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ونيو الله قديا وندي أرامنا رأيوه kuma ya sake sada mu a wannan majalisi na tafsir a yau yammacin talata 23 ga ramadan na 1440 wanda ya daidai da 28 ga watan 5 2019 miladiya za mu taba abin da ya sawwaka har yanzu muna cikin suratun nisa tsura ta hudu na jin mun kwana aya ta da uku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ۖ ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ۖ وكان الله بما يعملون محيطا بسم الله الرحمن الرحيم ubangiji mai girma da ɗaukaka ya ci gaba da bayani da kuma jan hankali dangane da tabbatar da daidaito da kuma adalci a zamantakewar al'umma bayan da aka karkare bayani akan muhimmancin jihadi da kuma rangwamen da Allah ya yi na rage sallah a lokacin jihadi ko lokacin balaguro da yadda ya kamata a gudanar da sallah tsoro da kuma irin tsarin da ya kamata mayaka su kasance da zama cikin shirin kota kwana don kada kafirai su zo su yi musu wato bazata su yi musu ta'addanci sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya biyo bayan waɗannan ayoyi masu girma da cewa idan an idar da sallah to lallai ambaci Allah ko a tsaye ko a zaune ko a kwance sannan kuma kiyaye sallah domin ta kasance farilla ma'abociyar lokaci sai kuma Allah ya umarci bayansa mumini cewa kada su kuskura wato su ɗaga ƙafa ko su yi sanya wajen rarakar kafiran mutane kuma kada su yi raki domin idan kuna jin zafi da zogi na rayuwa su ma kafiran suna ji amma kuma ku kuna yi wa Allah kyakkyawan zaton samun taimakonsa da kuma goyon bayansa malai ce thumma inna adalatal islam la taqtasir ala hifzi huquqil musulmi na hasb وليس لها ميل إلى العقيدة بل هي مع الحق أينما كان adalcin musulunci bai takaito a wajen kare haƙoƙin musulmi kurum ba ko ko waɗanda suke addini ɗaya ko ko wanda wato suke aƙida ɗaya musulunci addini ne na adalci yana kare haƙƙin kowa ko musulmi ne ko ba musulmi ba faƙala ta'ala sai Allah yake ce da manzansa inna anzalna ilaikal kitaba haƙiƙa mu muka saukar maka da littafi ko haƙiƙa mu mun saukar da littafi zuwa gare ka bil da gaskiya litahkuma bainan nasi domin kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da irin abin da Allah ya nuna maka wala takun lil na khasima kuma kada ka zamto lauya ga maha'inta kar ka kuskura ka zama mai ba da kariya ko mai jayayya kana ƙoƙarin kare maha'inta marasa gaskiya kada ka yi haka wannan aya da sauran ayoyin da ke biye da ita har zuwa kan nisfi bulala Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma jan hankali na al'ummarsa cewa kar su kuskura su goyi bayan mara gaskiya ko maha'inci ko da uwansu ne kuwa za ka daɗe kana kara kai na cikin Alƙur'ani? baka ga ayoyin da Allah subhanahu wataala ya yi kaushi a kan manzansa sallallahu alaihi wasallam duk da matsayinsa da darajarsa kamar waɗannan ayoyin ba malai ce waɗannan ayoyi suna yin tsokaci ne ga shugaba ko ga alƙalai waɗanda suke yin hukunci tsakanin mutane haramun ne alƙali ko shugaba ya karkata zuwa wani ɓangare na mutane waɗanda suke makaraya da suka zo gabansa wajibi ne ya zama ɗan ba ruwanmu ya ɗauke su daidai wa daida gaba ɗayansu har sai lokacin da gaskiyar mai gaskiya ta kwace shi wani mutum musulmi mai rauni ko kuma mai munafurci ko sabon tuba mai suna mat'am ibn ubairak a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidan wani musulmi ya yi sata ya sato silken yaƙi sai ya cusa shi a cikin buhu buhun alkama ko na sha'ir ya ɗauko cikin dare niki-niki ashe buhun ya bule yana tafiya yana tsayarwa bai sani ba yana cikin tafiya sai aka yi kiran sallar asuba ya ga mutane za su fara fitowa masallaci idan ko haka ta uku a shirinsa zai tonugo sai wata dabara ta zo masa sai ya zo daidai gidan wani bai hude kawai sai kwankwasa masa ya ce bawan allah gashi na yi dare na ɗauko kaya gashi an kira sallah so zan je masallaci don Allah ga ajiya ka ajiye mun idan an idar da sallah zan zo na ɗauka ba yahudan nan ya karba ajiya da zuciya ɗaya to can kuma wanda aka yi wasata shi kuma da ya farka sai ya ga alamar an shigo masa gida ya je dudduba ya ga masa sata to sai biyo sawu yana bin sawu ga barbushin alkamarsa da ta tsiyaye kuma ga sawun barawo yana bi yana bi tiryan tiryan har gidan bayahudi saboda haka ya salama da bayahudi daga nan hayaniya ta kaure mai kaya ya ce wa bayahudi shine barawo ya je gidansa ya masa sata bai hude ya ce sam ya ce dan uwanka musulmi mat'am ibn ubairak shi ne ya kawo masa jiya ya ce zai je dawo bayan sallah wasa wasa dai magana har gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka mai da jawabi a nan a ƙa'idar shari'a waye barawo ba yahudi wanda aka samu yawwa albayyana ta alal mudda'i saboda kamar zan Allah ya aiki da zahiri ga ba yahudi da kayan sata har manzan Allah ya yi yunkurin zartarwa da ba yahudi hukuncin sata ba yahudi ya rantsuwa iyaka rantsuwarsa cewa shi kala masa aka yi jaka tsaba karataya ya masa su kuma mutanen wancan musulmi da ya je yi sata wato matsam ibn mubarak su ma suka zo suna ta kai goro su kai mari wajen annabi sallallahu alaihi wasallama cewa duk yadda za a yi wato kada a bari su ji kunya a wanke dan uwansu annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda da rantsuwar bai hude ba don haka yake ƙoƙarin aiwatar da hukuncin sata kan bai hude to amma a ƙarshe ubangiji jalla jalaluhu sarkin adalci shi ne saukar da waɗannan ayoyi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi tabbas mu mun saukar maka littafi wanda yake kunshe da gaskiya litahkuma bainan nasi bima araka Allah dan kai hukunci tsakanin mutane wato da irin yadda Allah ya nuna maka ko da abin da Allah ya nuna maka ko ya saukar maka wala ta lil kha'inina khasima kar ka kuskura ka zama lauya mai ba da kariya ga wanda yake maha'inci ko wanda yake mara gaskiya wastaghfirillaha kuma ka nemi gafara Allah inna Allah kana ghafurar rahima tabbas Allah ya kasance mai yawan gafara mai jin kai kaga anan kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ana gwada kamar yayi wani laifi wannan karkatar da ya kusa yayi ya yi hukunci wato bai mara gaskiya gaskiya ya kuma bai mai gaskiya mara gaskiya a rashin gaskiya duk da cewa shi manzo Allah ya yi aiki da zahiri da kuma abin da yake doran shari'a da alkara'in alamomi da alkalai suke amfani da su ko kuma alfirasa wani lokaci sannan Allah ce wala tujadil anil ladina yaktanuna anfusahum kada ku kuskura ya muhammad da kai da sauran musulmi kada ku kuskura ku yi jayayya ku ba da kariya ga waɗanda suke yaudara kansu da kansu su yi ƙarya inna allah la yuhibbu man kana khawwana nasima haƙiƙa allah baya ƙaunar duk wanda ya kasance mai yawan ha'inci kuma mai yawan zunubi da tafka sabo allah baya sansa ko da yana da awar musulunci kuwa a zahiri yastakhfuna minan nas suna neman ɓoyewa da laɓewa daga mutane wala yastakhfuna min Allah amma ba sa yunkurin ɓoyewa Allah subhanahu wata'ala wa huwa ma'ahu alhali shi Allah yana tare da su idh yubayyituna ma la yarda min alqawl a lokacin da suke kwana suke kullace da abin da shi Allah baya yadda da shi ko baya so na miyagun maganganu wa kana Allah bima ya'maluna muhita kuma Allah a kewaye yake da dukkanin abin da suke aikatawa ba abin da zai buya ga Allah subhanahu wataala ma'ana su waɗannan maha'inta suna ƙoƙarin ɓoye wa mutane 'yan uwansu kamar dai yadda shi abin da tsoma ibn ubairak ya yi da shi da mutanensa danginsa inda suke neman a rufe laifi a ɓoye kada su sha kunyar duniya amma kuma ba sa neman ɓoya daga Allah duk da cewa ba a iya wa Allah subhanahu wa ta'ala amma abin da ake nufi a nan suna jin kunyar mutane amma ba sa jin kunyar Allah subhanahu wa ta'ala suna gudun zargin mutane amma ba sa gudun zargin Allah jalla jalaluhu suna gudun wato aibatawar mutane amma ba sa gudun aibatawar Allah subhanahu wa ta'ala shine yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum alhali Allah na tare da su da iliminsa da jinsa da ganinsa idh yubayyituna ma la yarda min alqawl a lokacin da suke kulle-kullen miyagun maganganun da Allah subhanahu wa ta'ala bai yadda da su ba min azmihim ala alhalfi ala na sarika wa ramil yahudi biha yadda suka haɗu a kan sun gwammace su yi rantsuwa cewar su ɗan uwansu bai sata ba kuma su kalawa ba yahude saboda ƙabilanci da kuma son zuciya Allah ce wa kana Allahu bima ya'maluna muhita alhali ko Allah a kewaye ki da abin da suke aikatawa wanda ko da su ba san haka din ba wannan yana nuna mana cewa ko yaushe ka goyi bayan gaskiya ko da ta hada da naka kar ka goyi bayan karya domin ko ba daɗe ko ba jima ko a duniya ko a kiyama sai ta tashi na'am ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ubangiji subhanahu ta'ala ya ci gaba da bayanin cewar ha antum ha'ula'i wato ga ku waɗannan musulmi ko dai dangin shi doma ibn ubairat ko kuma wasu daga cikin musulmi ma da suka so su nuna wa ɗan uwansu musulmi goyon baya akan rashin gaskiya Shi ne kamar Allah yana nuna mamakin yin haka ɗin ha antum haulai yanzu ku waɗannan jadaltum anhum fil hayati duniya da kuke ƙoƙarin ba da kariya da kuma yin jidali don ku tunkuɗa laifi daga kan 'yan uwanku ku wanke su a wannan rayuwar duniyar to shikenan idan kun wanke su kun zame musu lauyoyi ba yi musu hukunci ba to fa man yujadilu Allah anhum yawmal ba. wane ne ya isa ya zame musu lauya ya ba su kariya a wajen Allah ranar lahira akwai babu za ku iya yi wa manzon Allah rufa-rufa ku yi rantsuwa ta ƙarya ku zo da maganganu na kariya manzon Allah bai san gaibu ba sai gaibun da Allah ya sanar da shi to amma za ku iya yi wa Allah rufa-rufa? ha? faman yi jadilullah anhu wane ne ya isa ya yi jayayya da Allah a kan waɗannan masu laifi a ranar lahira kowa ya isa ya wa Allah rufa-rufa kowa ya isa ya zame musu lauya a gaban Allah yau malkiyamati amman ya kunu alaihim wakila ko kowa ne ne zai kasance wakili mai lamuni a gare su a gaban Allah subhanahu wa ta'ala malai ke cewa hadal khitab li kulli man ya ta'atta minhu an jadila kaziban wa buhtanan Lil الخونة للقرابة أو لشيء آخر مثل قوم Ibn ابن Ya ce wannan aya. wato tana gargadi da jan kunne ga duk wanda yake ƙoƙarin ba da kariya da goyon baya ga wanda yake dan uwansa mai laifi mai ha'inci saboda alaka ko kusanci na jini ko saboda wata biyan bukata ta daban ubangiji yana jan kunnensa yana kalubalantarsa idan kun zama lauyoyi masu ba da kariya ga 'yan uwanku a duniya duk da kun san su ne ba su da gaskiya faman yujadilu anhu anhum yawmal qiyamah wa ya isa ya yayi ja da Allah ranar lahira a madadinsu amman ya kunu alaihim wakila kowa ya isa ya zame musu lauya ko wakili mai musu lamuni a gaban Allah subhanahu wata'ala wanda wannan turka-turka tana ta aukuwa yanzu mutum bai san hawa bai san sauka ba sai je ya zama lauyan mara gaskiya a kotu a ɗauke shi lauya a biya shi a tsara masa magana ya je kare ƙarya ya yi shaidar zir ya rantsi ya ci haram ba ruwansa ko kuwa ko da ba lauya ba ne mutum ya san wane ba shi da gaskiya amma sai zo ya uwa ya makarbiya ya yi ƙoƙarin kare shi a rashin gaskiya to duk waɗannan ayoyin suna magana da waɗanda suke da hali irin wannan ko babanka ne ko ɗanka ne in ba shi da gaskiya to haramun ne sai dai ka nemi alfarma kuma a yi masa akuwa, amma kai kokarin kare shi ka nuna shine mai gaskiya a kalawa mai gaskiya rashin gaskiya to wannan laifi ne dobul ninkin ba ninki ka danne gaskiya kuma ka zalunci mai gaskiya ka kala masa rashin gaskiya don haka allah yake mamakin ɗabi'a da kuma aiki irin na waɗannan mutane kuma yake kalubalanta su cewa idan sun isa ranar lahira su je gaban Allah su kare waɗannan mutanen nasu marasa gaskiya wa man ya'mal su'an duk wanda ya wani mummunan aiki aw yadhlim nafsahu ko ya zalunci kansa thumma yastaghfirillah amma daga baya gane ya tuba ya nemi gafara Allah ya ji dillaha ghafurar rahima to zai samu Allah mai gafara kuma mai jin kai wannan jan hankali ne ga su kansu masu laifi da cewa su ji tsoron Allah su tuba ga Allah matukan lokaci bai kure musu ba idan mutum ya yi laifi ya yi barna ba kai ga zartar da haddi a kansa ba ko ta Allah ba ta kasance a kansa ba to har yanzu yana da damar ya tuba ga Allah ya kuma wato yadda da laifin da ya yi ya kuma nemi yafiyar wanda ya zalunta wannan shine wayo ita ce dabara da kuma wato kubuta daga fushin Allah subhanahu wataala banza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kukan kawo ƙara wajena sai zama ɗayanku ya fi ɗaya baki ya fi ɗaya surutu ya fi ɗaya ira iya lauyance magana ya ce ni kuma ina aiki da abin da na ji ya ce duk wanda ya san ba shi da gaskiya hukunci na ba zai halatta masa haram ba saboda haka lallai mutum ya ji tsoron Allah idan ya san cewa shi ne bai da gaskiya ko na yi hukunci na ba shi gaskiya to ya sani cewa zai je sadu da Allah subhanahu wataala amma idan ya tuba to Allah zai gafarta masa kuma watakila ya sanya abin da aka masa na hukunci a matsayin haddi da kuma wato gyara kayanka wa man yaksibi ithman duk wanda ya aikata zunubi ko ya tsorurci sabo fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi to ya san da sani cewa laifin ba kowa zai ɗaukar masa ba sai shi kansa li'anna balahu alaiha wala yadhurru ghayrahu saboda mummunan sakamakon da zai biyo baya wato kansa zai aukawa wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah ya kasance masani kuma gwani mai hikima fi sun'ihi a cikin halittarsa da kuma dokokinsa ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم ۖ وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله أكبر bayan da ubangiji ya ja hankalin mahukunta walau alkalai ko lauyoyi ko 'yan wanka ko yaran alkalai waɗanda duk ake haɗa baki da su a lauyance gaskiya a kwace haƙƙi daga wajen mai shi ko a ɗorawa marar gaskiya a ɗora masa laifi duk wannan ya shafi wannan rukuni da kuma shugabanni masu hukunci tsakanin mutane duka Allah yana jan hankalinsu tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na shugaba a matsayinsa na alkali a matsayinsa na sarkin musulmi duka Allah ya masa waɗannan maganganu cewa wa man yaksibu khati'atan duk wanda wato ya tafka sabo ko ko ya yi wani laifi au isman ko ya yi wani babban zunubi khati'a galibi ana fassara ta da ƙaramin zunubi ko da yake a wani wajen tana ɗaukar babban zunubi kamar yadda Allah ya ce laisa lahum ta'amun illa min ghislin ba su da wani abinci sai wanda yake na al rislin kamar yadda aka sani wato mugunya da sauran abin da ake gasa 'yan wuta da shi la ya kulhu illa khati'una ko alkhati'una su ne masu manya-manyan zunubai a saboda haka wannan sai ke nuna cewar idan mutum ya yi babban zunubi ko ya yi ƙaramin zunubi inda ya tuba kuma ya mayar da mai haƙƙi haƙƙinsa to wajibi ne ya zama ya ji tsoron Allah ya kuma kiyaye ya mayarwa da mai haƙƙi haƙƙinsa to amma duk da haka Allah yana jin hankali cewa man yaksibu khati'atan duk wanda ya tsororci wani zunubi ko ya wani laifi au isman ko koyi wani babban zunubi sun mayar mibihi bari'an sannan sai ya jefi wanda bai san hawa bai san sauka ba faqad ihtamala buhtanan wa isman bina haƙiƙa wato ya ɗaukar wa kansa gingime man abin nan ƙarya irin ta shaidar zur albuhutan irin babban zunubin nan faqad ihtamala buhtanan wato duk wanda ya ƙalawa bawan Allah da bai san hawa ba bai san sauka ba kawai saboda rena aji ko saboda a san zuciya sai ya kala masa sata Allah ce faqad ihtamala buhutanan wa bi mubina haƙiƙa ya ɗaukar wa kansa babban zunubi sannan kuma ya zo da gundumimiyar ƙarya ta yadda ya jefi ko ya kala wanda bai san hawa bai san sauka ba wanda kuma ya wannan to ya saurari sakamakon Allah subhanahu wata'ala da kuma hukuncinsa da zai masa a ranar lahira idan bai tuba ba kamar yadda bayani ya gabata duk waɗannan ayoyi gargaɗi suke yi da jan hankali da hannunka mai sanda domin gani ga wani shi wani tsoron Allah kada wani ya laifi a kala wani kada ya zama wato irin abin da ake cewa ja a kulɓana barna ana cewa ja ɓaci ko saboda me eh kulba tana tafka tsiya amma kawai sai kala jaba eh saboda ba ta da galihu kuma ba ta da gata ba ta da matsayi yawwa to shi kuma Allah subhanahu wata'ala yana kishin halittarsa da bayinsa don haka kamar yadda ake cewa wai kura wato Allah ke san ki ba dan adam ba yawwa ba mutan gari ba saboda ta riga ta yi bakin jini kuma kurwata ta yi cara to amma kuma Allah subhanahu wata'ala yana kishin bayinsa to Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayani a waɗannan ayoyi masu girma cewa duk wanda ya yi mugun aiki ko ya yi wani laifi sai ya kalawa wanda ba ruwansa laifi faqad ihtamala buhtanan tabbas wato ya dauko gingime mai laifi da kuma ƙarya wa isman mubina da kuma zinibi wanda yake bayyananne kuma Allah zai masa hukunci daidai da abin da yi walaula fadlullahi alaika ya muhammad ba dan tsantsar falalar da Allah ya maka ba ya manzan Allah wa rahmatuhu da jin kansa da rahamarsa lahamma ta'ifatun minhum an yudilluk wallahi da wata jama'a daga cikin mutane sun yi sanadiyar batar da kai ya manzan Allah wa ma na illa an anfusahum amma ba kowa suke batarwa ba sai dai kansu da kansu wa ma yadurrunaka min shai kuma ba za su cutar da kai da komai ba saboda haka duk wani yunkuri da suka yi kaikayi ne zai koma kan mashekiya wa anzalallahu alayka alkitaba wal kuma Allah ya saukar da littafi gare ka wal hikima da kuma wato sunna wacce take kunshe da hikimomi da dabaru kala-kala na tafiyar da al'amuran mutane wa'allama kama lam takun ta'alam kuma Allah ya sanar da kai abin da da baka sani ba ya manzan Allah Wakana, fadlullahi alaika azima kuma lallai wato falalar Allah da baiwarsa a gare ka wallahi wato suna da girma abinda Allah ya maka na ta goma shi da falala da kuma yadda waɗansu suke son sai sun karkatar da kai daga tafarkin Allah to babu shakka wannan al'amari ne mai girman gaske wanda a nan na farko Allah na tabbatar da falala da romo da darajar da yau manzansa sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan abu ne a zahiri watakila wannan falalar da wannan baiwar na ɗaya daga cikin dalilai da suka jawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam hassada da baƙin jini na magauta saboda manzala ce kullu zini ni'matin mahsud duk wani ma'abocin ni'ima wato baya rasa mahassada saboda haka idan dai an na babu su kuta ba to haka kuma waɗanda suka biyo bayansu duk wanda Allah ya masa wata baiwa ko ni'ima to yana da mahassada ko ya sani ko bai sani ba shi yasa Allah ce wa min sharri hasidin idza hasad ina neman tsarin Allah daga sharrin mai hasada a lokacin da ya hasada malamai suna kasa mahassada kashi uku akwai mai farar hasada akwai mai baka-bakar hasada akwai kuma mai bakar hasada baka kirin Allah kiyaye wani ne mai fara hasada kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la hasada illa fitnatain babu hasada da ta halatta sai akan abu biyu rajulun atahu Allahu malan mutumin da Allah ya bashi tilin dukiya Allah ya ba shi dukiya maɗuɗiya kuma Allah ya ɗora shi akan dukiyar yana fidda haƙƙin Allah yana taimakon bayan Allah yana taimako wajen aika alkhairi to wannan ba laifi ka ce kai ina ma ni nake da dukiya irin tawa ne ni aiki irin nasa wannan farar hasada ce ko wanda Allah ya ba shi ilimi da karatu yana ƙoƙarin sauke nauyin karatun kuma yana kokarin aiki da karatun to babu laifi ka ce ina ma ni nake da ilimin wani ni ma ne aiki irin nasa to manzo Allah sai ke cewa da kai da kake da kyakkyawan niyyar da shi da yake wannan aiki kusan duk wato matsayin ku niyya ta daidaita wannan farar hasada ce sai kuma baka bakar hasada ha ka ga wani inuwa ka fatan ya koma rana kai ka shiga inuwar yawwa ko ka ga wani da ɗan sabon lifan ɗinsa karkarkar yana zagaye gari kullum ka ɗana tarko ina ma dai ina ma wato ba wai ka yi fatan kai ma ka samu kaza shine laifi ba ka yi fatan wane rasa kai ka samu to wannan hasada ce baka-baka ita ko bakar hasada ita ce wacce ka faɗa ba ka kowa wato haihuwar guzuma eh, kowa ya rasa eh, kai ba ka san ka samu amma ba ka san haga wani da arziki saboda mai saboda kai baka cancanci abin ba misali shi karatu ya yi ya sha wahala ko ko ya fita shekara da shekaru ya nemo kai kana nan kana zaman da baro ko ana karatu a gidanku ko a bayan gidanku ko a makwabtanku kai kana can zaman daba zaman majalisa kana surutun banza da wafi ko kana browsing ko kana chatting ko kana shirman iska yau da gobe yau da gobe yau da gobe har allah ya sawa ne zama malami kowa ne ya zama attajiri kowa ne gama karatu ya sami babbar kujera kai dai ka san jelar raƙumi ta yi nesa da ƙasa to sai ka rika fatan ina ma ya rikito gaba daya ba kai ba shi tun da dai kai ka san ba za ka samu ba ba baka biyo hanya ba to shi ma din. ina ma ina ma ina ma to wannan a masu hasada shine wato bakin irin duna uban mahasada kuma irin wannan hasadar iblis yewa annabi adam a sama da hasada aka fara sabon allah a ƙasa da hasada aka fara sabon allah haka kuma ita hasada ba ruwanta da salihi ba ruwanta da fajiri wani lokacin wanda kake kallon salihi mutumin kirki wato shine mahassadinka bagi kirin fiye da wanda yake ɗan duniya misali iblis mala'iku suna kallonsa babba ko san ma an ce har malami ne a cikin mala'iku gashi na hannun daman Allah a cikin aljannar Allah amma shi Allah ya san mai ke ɓoye a cikin zuciyar iblis don haka da Allah ya nufin a fito duniya sai halici annabi adam tun lokacin da allah ya cura ya mulmula annabi adam daga yimbu aka ajiye gangar jikinsa kofar aljanna a sandare kafin a busa masa duk sanda iblis zai shiga aljanna ko ya fito sai zo yana zagaya sandararren gangar jikin annabi adam yana cewa wallahi ma khuliqta illa li amrin azim ba a halicce ka ba sai dan wani babban lamari kuma na san za a yi daya ko dai a ɗora ni akan ka ko a ɗora ka a kaina ya ce la in sullittu alaika yannak wala in sullitta alayya yannak idan an ɗora ni akan ka sai na dilmiyar da kai sai na halakar da kai idan ko an ɗora ka a kaina sai ne maka tawaye sai ne maka tutsu to wannan ce irin hasada ce eh bagaƙir tun ba halicci annabi adam ba ake masa hasada idan kuwa haka ne kaga ba maganar wato sasantawa hasada ce tsakanin shedan da ɗan adam ta talatali ba ta da ranar yankewa shi yasa za ka yi mamakin mutanen da suke cewa wai suna aiki tare da rauhanai in ka ce masa shedani ya ce ba da shedani yake aiki ba shi da rauhani yake aiki kasan rauhani kuma wani gungu ne na mala'iku har yake zura na hutan shi yasa Allah zai tsiye mala'ikun su kansu ranar lahira a haula iyakum kanu ya'budun a duniya ku waɗannan suke bautawa qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna aljinna aktharuhum bihim yu'minun ko mu'minun ce ba ruwan mu aljanu suke bautawa saboda haka wannan ya nuna cewar al'amarin bayi da kuma hasada abu ne wanda yake da tushe daga shedan ko iblis wanda kuma wannan gabar ba za ta kare ba shi yasa da allah ya kera annabi adam don jarrabawa sai allah ya ara damarsa shi kada yake wa sujjada ko to amma dan Allah ya jarraba ya bayyana abin da yake abin abin boye fito fili sai ya ce mala'iku su rusuna su gaida adam gaba da su la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun sai suka rusuna illa iblis astakbara wa kana min al-kafiri sai iblis da ya girman kai dama can tantirin kafiri ne arni ko da zahiri ana ganin sa kamar na Allah to daga nan sai allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari aka sa adam aljanna aka ba shi dama free hand duk abin da ya ga dama aljanna ya ci kula min haragadan haithu shi tuma amma sai abu ɗaya tak aka ce karya kusance shi to dama iblis ya ɗana masa tarko yanzu adam ya shiga aljanna iblis ya fita saboda haka da ya ɗana masa tarko ya ce to lallai ya kamata ya yi din yiwuwa ya ga <laughs> bai sako duniya shi kaɗai ba saboda haka da iblis da adam da hawa da macijiya duka kul na ha jami'an muka ce ku sauka gaba ɗaya eh, ku sauka gaba ɗaya daga aljanna gaba ɗaya aka saukar da su duniya yanzu menene fitar da su daga waccan ni'imar ha asalin abin da ya fitar da su daga daula hasada kowa ya rasa tun da dai adam don ya wa adam sujada kuma ya kawo dalilansa na hankali ana khairun minhu ka duba adalci na Allah duk da iblis yau umarnin Allah ta waye amma Allah bai dake shi ba sai da ya tambaye shi ya ba shi damar kare kansa me yasa ka kai sujada ya ce ana khairun minhu saboda na fi shi khalaqtani min narin shi kuma iblis bai karyata Allah a matsayin ubangiji ba ya tabbatar wa da Allah rububiyya cewa ka halice ni daga wuta ka halice shi daga ƙasa ko yumbu ya za a yi wuta ta rankwafawa ta risnawa laka ai ai ai wuta ta fi ta fi ƙasa ko to kaji kiyas, alqiyasul kenan da iblis ne da wuta da ƙasa gwaru gwaru wanne ne fi eh? haka to duk abu na shaidan wanda yake da karancin hankali za a ga an fi danganta shi da wuta hot guy hot girl don't be a cool guy kaza kaza ko eh bai karka zama mai sanyi ana danganta duk wani abu na shaidan da wuta ko hatta irin harkar nysc za ga ana kam fire a zo dare guda a samo gudubali cikin a roka guda a babbaka ta zagaye wuta ne mata dawafi ana bauta mata indirectly da suna kan fire alhamdulillah musulmi da suka shiga suka musuluntar da abun ƙarƙashin yankan aka mai da shi paradise night to amma wato su shaidanu kullum suna dangantuwa zuwa ga wuta saboda ummuhum hawiya wutar ita ce wasu saboda haka duk abin da za su yi ba sa mancewa da wutan wannan wutar ita ce tasu wadda ita suke tunƙaho shi ya sa waɗansu arna a anubu yahudi a california ko los angeles ta california a america tun 1970s ya kafa wata coci the church of shaitan ya tattara shaidanu irinsa wai su sunansu Obadu shaitan da shaitan wa su suna solidarity da alhini da juyayi tare da shaidan saboda wai an ba shi umarni bai yi ba kuma ya kawo dalilansa maimakon a saurari dalilansa wai sai aka nuna masa fin karfi waliyadu ai aka kore shi <laughs> suna na har yanzu da church of shaitan idan za su shiga bautarsu sai su nemo mutum mutumi wani ya zira kan alade wani ya zira kan kare wani ya zama kan tunku ka gansu baki kirin ina jin shaidan ya nemi su tajalli don da dama ana zargin cewar karagar iblis tana can a latin america wannan tsibirin na bermuda triangle da ya gagari kwandila har yau bature ya kasa gano sirrin da ke cikin wannan tsibirin halittun da suka halaka da na'urorin da suka tarwatse da jiragen sama da suka yamutse da jiragen ruwa da submarin wasat ba, ba su da adadi da an shiga wannan yankin tsibirin to sai dai wani ba mutum tunda annabi ya ga ya faɗi cewa iblis karagarsa tana kan ruwa kuma yana baza dakarinsa kullum wanda ya fi ɓatar da ɗan adam ya ba shi matsayi na musamman ya sa masa kambun zinari to wani aljani ta hanyar rukiya yake faɗin cewar karagar iblis tana nan wajen kuma su suka kewaye wajen suka yi wajen tsinki duk wanda ya yi ginketa ta wajen sai dai wani ba shi ba wallahu ala saboda haka dai hasada ita aka fara wa Allah kuma ita ta fito da annabi adam daga aljanna daga daula to amma kamar yadda suke cewa wai hasada tana jinkirtar da arziki amma ba ta hana shi kamar yadda hasada ta fito da annabi adam daga aljanna amma ta hana shi zai koma cikin da ha hasada ga mai rabo taki amma kaga tsawon shekarun da hasada ta fidda ɗan adam daga aljanna da shi da 'ya'yansa da jikokinsa da ta taba kunnansa sai da ya zo duniya ya ci kwakwa shi ya sa wata rana da aka haɗu da annabi musa da annabi adam sai annabi musa kasan annabi musa wato no gargarni don haka ya fito ya gaya annabi adam ya ce kai annabi adam haka kawai muna cikin daula da yanzu da aljanna za a haife mu kawai gashi nan ka zo ka zama sanadiyar ka fito da mu gidan wahala ya ce eh, ya musa baka karanta a taura ba ka ga cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar abinda da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ko da dai ba haka ayat ta zo a can din ba amma dai Allah ya kaddari annabi Adam zai ci bishiya da shi da matarsa za a fito da shi a rayu a nan gidan jarrabawa da iftila'i sannan wanda ya ci jarraba ya koma gidansa na asali ya ce kwarai kuwa ya ce to abin ƙetare ƙaddar ubangiji kamar yadda allah ya bamu labari ya gaya annabi adam da ya halice shi ya sa shi aljanna ya ce wa anna laka allah ta ju'a fiha wala ta'ara ba ka da matsalar yunwa ba ka da matsalar tsare shi aljanna Wannan annaka la tazma'u fiha wa la zuha sannan ba matsalar kishirwa ba matsalar rana da muke ta fama da ita yanzu to ala kulli hal wannan kenan sannan abin da ke ƙara nuna shirin hasada tsakanin 'ya'yan annabi adam guda biyu kabila da habila kamar da ake faɗa mu duba mu gawa da ƙani uwa ɗaya uba ɗaya a shari'ar farko nana hawa tana haifuwar 'yan tagwaye hassan da husaina in ji malam bahaushe ko hassana da husaini in akwai hassan da husaina a lokaci ko kuwa hassana da husaini ko usaina da hassan duk haihuwar da za ta yi haka take haihuwa mace da namiji to idan suka girma hassan din wannan sai a hada shi da usainar wancan tun da duk duniya ba wasu mutanen sai su don haka za su iya auren juna amma ba a yadda wanda suka fito tare sauri juna ba sai dai wanda suka fito da haihuwa daban-daban to kuma lokacin ba dukiya dukiyar duniya ban shirin ba kamar da ne kiwo ne da noma saboda ka ɗaya daga cikinsu hamshakin manomi ne ɗaya kuma kasar gumin mai kiwo ne da haka aka ce kowa ya kawo sadaka tsakani da Allah a ga wanda Allah ya karbi sadakarsa a da in an kawo sadaka tattara ta ake ko dukiya ce ko dabba ce sai wata farar wuta daga sama kawai sai ta sako sai ta cin Allah ya karba ki to shi ɗayan sai ya kawo rago ƙoshashe bulbul bai yi tsumbure ba shi ko ɗayan sai ya kawo tarkacen gona irin kashin gonan nan maimakon ya kawo haɗaɗɗen dami bulbul ko ya kawo buhu wanda yake cikakke kwano arba'in da ɗoriya irin na bogajin nan kawai sai kawo tsimbiri mai kwano talatin da da nawa ne an yi kwangi in arkomi ya sau kwangi yawwa sai kawo kuma shi ma irin wannan rabi totuwa rabi kwaya ta yabe wa Allah ka san haka da yawa suke Allah ga naka don haka da wuta ta zo sai ta cinye ragon wannan sai ta ki taɓa na wannan don haka sai aka haɗa shi aure da ƙanwar wannan shi kuma wancan ba karɓi nasa ba ya ce masa inna ma taqabbalu Allahu min almuttaqi to sai ji haushi ya kullaci ɗan'uwansa. uwansa a ƙarshe dai sai da ya kashe shi kashe shi kuma ya rasa ya zai da shi saboda ba taba kisan kai a duniya ba a lokacin ba san yadda ake janaza ba don haka da ya kashe shi sai dai ya sabu gawarsa yana ta yawo da shi ya rasa ya zai da shi to da yake allah allah ne sai ya turo hankaka guda biyu saboda ko dai kishin wanda aka kashe ko saboda karrama dan adam ko da ba saboda wato shi wanda ya kisan kan ba tunda Allah ce sun mata hufa akbarahu Allah shi yake kashe mutum kuma ya sa shi a kabari da haka ya turo hankaka guda biyu cak cak cak cak cak suna fada wannan ya jefe wannan ya cake wannan ya kashe shi da ya kashe shi kuma yana kallo daga ɗan uwansa sai ya ga wannan hankaka ya kama tono kyas kyas kyas kyas kyas ya tona rami kawai sai tunkuda dan uwansa da ya kashe sai mere ya bunni kawai ya tafiya a ba sai zai na cizon yatsa ba ya ce kai amma dai Allah wa daren naka ya lalace a ajiyar su ana kuna misil hazal gurabi ziya aka na kasa na yi irin abin da wannan hankakan ya yi koma na ɗara shi nake ta da kwanga wa ɗan uwana to kaga hassada ta sa dan uwa ya kashe dan uwa ciki da kuma ga hassada can 'ya'yan annabi yaro bai babu cas ba as kawai saboda sun ga yana da ta tagomashi a wajen ubansu suka hilaci uban suka fita da shi suka je suka jefa shi a rijiya yanzu ko makiyinka ka je ka jefa shi a rijiya kuma ka bi shi da duwatsu a ballantana ɗan uwanka ubanku ɗaya, ubanku annabi kakanku annabi don ka gane hasada ba ruwanta da salihi ba ruwanta da fajiri kamar da na fada wani lokacin tana ganin mutum salihi ne amma wa in lazi na kafaru zuliku na kabi absari bai ki kayi kulikulin kubura kayi adunguri ka fada rijiya ba don haka Allah da kansa ya ce ka nemi tsarin mai hasada saboda akwai hasadar da idan mutum ya kalle ka ya tanka wallahi idan ta hadu da mummunan kaddara za ka iya karyewa za ka iya wato suma za ka iya mutuwa ma in gini ya kalla ginin zai iya rugucewa in mota ya kalla ya tanka ta za ta iya kulikulin kubura ko ta kama wuta sai sa manzo Allah ya koyawa musulmi su rika yin addu'a a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma to haka kuma wato hasada sai dai sun ce hasada tana da adalci lillahi darrul hasadi ma a adalahu bada bi sahibihi faqatalahu hasada tana da adalci ita hasada isbir ala mabadil hasudi fa inna sabraka qatilu idan kai haƙuri da mai hasada ka nuna kamar baka san yana yi ba wannan haƙurin naka shi zai kashe shi ya ce kannar kamar wuta idan aka kunna ta ganga-ganga yanzu idan aka samu kirare nan aka sa tayar mota aka sa ledar fiye wata aka bulbule su da fetur jarka guda haka cinna wuta yaya ba wuta za ta yi dama tsiri ce ganga-ganga ba to aka kyale ta ba iza ta ba kara zuba mata fetur ba wala makamashi mai zai faru takhbu shay'an fa shay'an fa shay'an fa shay'an za ta dawo tun tana ci ganga-ganga tun tana bau ta dawo kilu ta zama garwashi ta koma toka ramad daga nan fatazaruhu riyah iska ta tarwada to haka hasada take in ka kyale mahasadi zai ci tun yana ci ganga ganga ya daga ma hankali zai dawo ya lakwas zai dawo wato ya zama abin tausayi in bai tuba ba a ƙarshe takaici da hypertension da depression sai sun kashe shi sun sa shi a kabar saboda haka a nan allah yake cewa manzansa ba don falalar allah da ya maka ba da wasu jama'a daga cikin mabiyanka ko mahassadanka da sun dilmiyar da kai sun batar da kai to amma allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da kai ya kuma tsare ka kuma su kwana da sanin cewa duk waɗanda suke ƙoƙarin sai sun ga bayan ka ko sai sun dilmiyar da kai wa ma yudhilluna illa anfusahum ba kowa suke ƙoƙarin dilmiyarwa ba sai kansu da kansu wa ma yadurrunaka min shai? kuma ba za su cutar da kai da komai ba sai dai kawunansu wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata Allah shine saukar maka da littafin alqur'ani wal hikimata kuma da sunna wacce ta kunshi dukkan hikima imamu shafi'i yana cewa duk inda kaga alkitabu wal hikima sun hada waje guda to ana nufin alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa allamaka ma lam takun ta'lam kuma Allah ya sanar da kai abinda da baka sani ba na hukunce hukunce da ilimin muka wanda duk ilimin nan da manzan Allah ya zo da shi kaf babu littafi babu biro ba takarda ba kundi gaba ɗaya a kansa yake a haddace sallallahu alaihi wasallam zamaninsa ba maganar aji ballantana fensir ballantana littafi ballantana typewriter ko kwamfuta duk ba duk wannan ilimin yana haddace a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan ba karamar falala ba ce wa kana fadlullahi alayka azima falalar Allah wato ta kasance mai girma a gare ka ya manzon Allah صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين muke daidai Allah shi ba mulada kuskure ya